daren sha shida ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala'ayi wa sallama shekara 1440 daidai da 25 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 80 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin muktasar al'ulu wanda malam muhammad nasiru dinar albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin al-zahabi rahmatullahi alaihim wannan littafi na al'ulu da shi da mukhtasar ɗin nasa suna karantar da mu ne ƙidan musulunci ta fuskar tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala ya daidaita a kan al'arshi kamar yadda ya ambata a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani kenan kamar kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ambata a cikin hadisan shi ingantattu da kuma fassara daga malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai daga bayan su Allah ya saka musu alkhairi kafin mu shiga cikin karatun ina so na yi amfani da wannan dama a madadin wannan majalisi namu mu mika ta'aziyya zuwa ga 'yan uwa da iyalai da dangi na wasu matasa guda biyu da Allah ya musu cikawa a wannan a makwabtan wannan masallaci namu akwai Abdulrahman dan gida alhaji umaru wanda ya rasu bayan fama da yayi da jinya wajen watanni goma sakamakon haɗarin mota da suka yi allah ubangiji ya gafarta mishi allah ya sa ya huta allah ya sa kuma wannan jinya da ita zama kafara gare shi allah ubangiji ya bi mana uwa da iyayen shi hakurar rashinsa, sai kuma abokin shi wanda shi kuma ya rasu a bayan an kai wancan da suka yi hadari a hanyar dawowa shine abubakar kenan ko Allah ubangiji ya gafarta mishi shi ba shi kuma ya samu ibtila'i na mutuwa ta fuja'a Allah ya gafarta musu Allah sa sun huta ubangiji Allah ya gyara makwancin su Allah kuma ya ba mu iyayensu da iyalansu hakurin juriyar rashin su Allah ya samu cika da imani al-Imam zahabi bai gushe ba yana karanto mana maganganu daga malamai mabambanta zamani bayan zamani waɗanda suka yi magana akan tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka akan al'arshinsa za mu tashi inda yake cewa a cikin shafi na 261 a inda yake cewa ƙabaƙatun ukura ta tabi'atun limamar ba ga wata rankiya kuma ta malamai waɗanda suke biye da waɗancan da suka gabata lambar ta targama ta 141 malam ya ce abu nu'aimin al-asbahani الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني babban malami daga cikin malaman musulunci wanda aka haife shi shekara ta 336 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama Allah ya mushi rasuwa a shekara ta 430 bayan hijira al'imamu abu nu'aimin ya rayu shekara 94 kenan a duniya kuma kamancin haka Ah, da rasuwarsa yau shekara dubu ɗaya da shekara goma malam zahabi yake cewa qala al kabir abu nu'aym Ahmadu, bin abdullah bin ahmada al-asbahani musannifu hilyat al-awliya fi kitab al-i'tiqad lahu yace malam babban malamin hadisin nan mai suna abu nu'aym malam Ahmadu, dan abdullahi dan ahmadu mutumin garin asbahan a cikin ƙasar iran kenan ta yanzu musannifu hilyatul auliya wanda ya rubuta littafin hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya littafi ne mashhuri da gaskiyar tafan tarihin nusakh wa zuhat wato bayan Allah nagari masu bauta Allah sufaye masu ibada masu sallar dare masu azumi waɗanda ba su damu da duniya ba ya yi tarjama ta sama da mutum 800 a cikin littafi wanda ana buga shi a cikin juz'i goma sha biyu ya fara tun daga kan sahabbai su abubakarin da sauran al'ashara sannan ahalus sofa talakawa cikin sahabbai cikin tabi'ai cikin atba'u tabi'ina har zuwa zamaninsa littafi ne da yake ɗaya daga cikin littafai masu muhimmanci kwarai game da tarihin mutane waliyai da hujubbai da abdalu da makamantansu malamai suna jinjina gare shi kwarai da gaske yadda yake kuma malamai suna Allah wadare da yadda ya cika littafin da hadisai masu rauni da na ƙarya da hikayoyi waɗanda ba a san asalinsu ba yadda yake ana ba shi uzurin cewa ya kwararo su ga baki ɗayansu da isnadojinsu bai bar wani abu babu isnadi ba an samu al'imamu abdurrahman ibn al-jauzi rahmatullahi alaihi ya yi ikhtisarin littafin ya same suna sifatu safwa a cikin juz'ai guda biyu al-imamu al-hafiz islam ibn taymiya Allah ya kara masa rahma an tambaye shi game da littafin hilatul awliya kamar yadda bayani ya zo a cikin littafin shi majmu'ul fatawa cikin mujalladi na 18 a inda yake bayani akai yayi bayani mai gamsarwa cewa a cikin littafin akwai hadisai ingantattu akwai kyawawa akwai da'ifai akwai mawdu'ai yace amma duk da haka littafin ya fi sauran littafan tarihin sufaye inganci irin su littafin abin nan wato abul Kusheri. al-kushairi a risalar kushariya kenan da ire-iren su yayi sakin su samu misalai na littafai ire-iren wannan akwai bugu da aka mishi ta daru al-kitab arabi su suka fara buga shi a kasar Beirut tun wajen shekaru 45 da suka wuce sannan kuma an mishi buge-buge kala daban-daban littafi ne sananne to mai wannan littafin baya ga shi kuma ya littafin mai suna a tarihu asbahan sannan kuma da littafin kitabu li'itiqadi lahu littafin shi na al wanda daga ciki ne ake kwako mana waɗannan maganganun da ya faɗa a takaicen takaitawa zahabi yake cewa malam abu nu'aymin ya faɗa a wannan littafin nashi na al ce, yace tariqatuna tariqatus salaf wannan malamin abu nu'aimin ana cewa ba ash'ari amma bari ka ji abubuwan da yake faɗa. yace tafarkinmu tafarki ne na malaman farko almuttabi'ina likitabi was sunna waɗanda ke bin Alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa umma waɗanda suke bin ijma'in malaman musulunci wa mimma ataqaduhu anna Allah lam yazal kamilan bi jami'i sifatihi daga cikin abinda malaman nan na farko suke kudircewa cewa Allah subhanahu wata'ala bai gushe ba kammalallen Allah ne shi da dukkanin sufofin shi tun talatare la yazulu wa la yahulu Allah bai gushewa kuma bai canzawa daga sifofin nashi walam yazal aliman bi ilmi Allah bai gushe ba yana mai masani da iliminsa basiran bi basirin yana mai gani da ganinsa sami'an bisamin yana mai ji da jinsa mutakalliman bi kalamin yana mai yin magana da maganarsa summa adatal ashiya'a min ghairi shay sannan kuma Allah ya kirkira abubuwa ya halicci abubuwa dukkanin su ba tare da wani abu ba wa annal qur'ana kalamullah kuma tafarkin su magabatan da muke bi suna cewa qur'ani magana Allah ne wa kadhalika sa'iru kutubihi almunazzala munazzara Hakanan ma sauran littafan Allah su ma magana Allah ne su at-taura da injila da zabura da sufi ibrahima da makamantansu kalamuhu ghairu makhluqin magana Allah ba halitta bace wa innal qur'ana fi jami'il jihati maqru'un kuma shi alqur'ani ta kowace fuska abin karantawa ne wa matlu'un abin yin tilawa ne shi mahfuzan maqru'an wa matluwan wa mahfuzan a matsayin shi na abin karantawa ko abin yin tilawa ko wanda aka haddace masmu'an ko abin da aka saurara wa maktuban ko abin da aka rubuta wa malfuzan ko abin da aka furta kalamullahi haqiqatan zancen Allah din abin da yake nufi shi ta kowace fuska ka kalli alqur'ani yana zuwa da fuskoki daban-daban akwai qira'a da yake nufi da kira'a ne mutum ya karanta karanta doron shi akwai tilawa wadda za ka zauna ka yi ta muraja'a kana karantawa da watin abin nan ɗinsa da tajwidin sa akwai kuma wato haddacewa da ka yi a ƙirjinka da ka saurari karatun wani na yi, da rubuta wanda aka yi a kan takarda da furta shi da aka yi da baka ko ta yaya ne bai canza salo bai canza siffa daga kasancewar shi maganar Allah la hikayatan wala tarjuma ba labari ne na maganar Allah wanda yake bayarwa ba ba kuma fassarar maganar Allah bane duk wannan mai da martani ne ga jahmawa da mu'tazila sune masu cewa sami'un bila sam'in su mu'tazila basirun bila basirin kaza bila kaza sannan kuma su zo su ce wannan magana ta Allah ai Allah yayi magana ne da wani abu wanda ba wanda ya fahimta shine sai aka fassara wa mutane shi zuwa wanda da su ya fahimta tarjama ke ko kuma su ce a ma'anar magana Allah ne wannan wato kamar a ce rahoto ne na magana Allah shine suke nufi da hikaya wa annahu bi alfadina kalamullahi ghairu makhluq kuma da lafuzin da muke karantawa na alqur'ani zancen Allah ne shi lafazin ba halitta bane wa annal waqifa wal min al yace kuma ƴan waqifa da ƴan lafziya alwaqifa sune wanda suka ce mu ba za mu ce zancen Allah ne ba kuma za mu ce ba zancen Allah bane la naqulu kalamullah wala naqulu ghayra zalik wasu sun tsaya tsaka tsaki su samu matsala su ake ce ma alwaqifa to su ba waɗannan ƴan bid'a inda shi da kanshi Allah ya ce zancen shi ne ku da ku ce mana da kuma masu allafaziya masu cewa lafzi bil qur'ani makhluq yace to su ma duk waɗannan jahmawa ne duk da barbaru ne sun manta da jama'anci wa anna man qasada al qur'ana bi wajhin min al wujuhi yuridu bihi khalqa la khalqa kalam Allah fa huwa indahum min al wanda kuma duk ya nufaci zancen Allah ta kowace fuska duk ya wata magana ta kowace fuska ta shagube wanda yake so ƙarshe ya tike akan cewa ƙur'ani halitta ne shi ma ba jahili duk wata dabara da zaka yi ka da kai tsaye ka dinga wata kwana-kwana a gane cewa ga abin da kake so ka tike zuwa kai go to zama ba jahili shine da ban da muka a baya cewa waɗannan aqidu na yan bid'a ana gane su ne idan kana da aqida idan aka ji warinta ko burbushinta ko ɗanɗaninta a cikin maganarka da ayyukan ba, sai a danganta ka da ita kamar yanzu ne alal misali mutum ya zo ya ce yana so ya nuna cewa auren mutu'a yana da asali a shari'a amma kuma sai ya ƙi ƙasa ya ce shi ba don shi abin ba bai da za a fahimce shi ko mun gani tabbas in yana faɗa wannan magana to ko ya yi da ko bai taɓa shi ɗin shi a domin ƴan shi aka sani da wannan irin magana mutum yazo yana cewa ai babu wani hadisi ƙwar'ani kawai wannan dole za ce ɗan ƙalaƙatin ko da shi bai yadda ba ko kuma ya suna wani daban sunan shi ɗan ƙalaƙatu kamar yadda za ku yi tuna misalin da dai duk mutumin da ke magana da harshen Hausa sunan shi ba haushi ko da yana tutiyar aishi asalin shi ba nufin ko ba fullaci ko ba dakkare ko ba babur ko mai yaren da yake tutiyar da shi ko kuma ko da su Hausawa sun ƙi karɓar shi sun ce a ai wani ba bahaushe ba ne da wani yare daban a ilmance bahaushe ne shi a al'adance kuma shi bahaushe ne mafi yawanmu da muke magana da harshen hausa arewacin najeriya muna da tutiyar muna da wasu yarurruka fallanci kanuri nufanci ibra igala kaza kaza amma kuma duk ma jin waɗannan yarurrukan yadda muke jin hausa ko da muna jin su ba mu hulɗa da su a sadarwa mu ta yau da kullum yadda muke hulɗa da hausa ke nan hausawa ne ko hausawa su yadda ko ba su yadda ba uku a bisa ƙa'idar ilimi kai ba mushi yes an haife ka a zaria an haife ka a kano kowane irin yare ne asalin ka kai dan kano ne ko dan zaria ko sarkin kano zaria sun yadda ko ba su yadda ba na najeriya ka ce kai dan wajen ne kana da yancin ka je a baka takardar zaria Kada da yanci wani har maka fito takarar gwamnan zaria ko a shi ba gwamna a zaria ko tukuna gwamnan kaduna misali ko da an maka yarban siyasa an ce ai asalin ka ibra ne asalin ka dan bandan ne oho idan najeriya ta ce kai dan zaria to shine irin wannan mutum ya ya fito da aƙida muguwa yana faɗanta da an ce shi gaza ne sai a ce an mai sharri ai wannan aƙida ita ce dama da ita ake gane da aƙida ake gane kai wani iri ina fata mun gane wannan Allah shi kuta malamin ya ci gaba da cewa a wa annal jahmiya indahum kafirun kuma su malaman farko da muke bi a gunsu ba jahmi din masu wannan aqidun kafirai ila an qala har zuwa inda malam Abu Nu'aym yake cewa wa annal ahadith allati thabatat fil arsh hadisan da suka tabbata game da cewa akwai al'arshi na Allah الله alaihi game da cewa Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshin ya kulla biya malaman farko suna bada fatawa da ita suna faɗan waɗannan hadisi wa yuthbutunaha suna tabbatar da su min gairi takyifin ba tare da cewa suna kokarin bayyana ga yanayin abun ba wala tamthilin ko su ce ga kwatancin sa ba wa anna allaha ba'inun min khalqi kuma suna cewa Allah yana nesa da halittunsa walhalku ko wal khalqa ba'inuna minhu wato su kuma halittu su ma suna nesa da Allah la yahillu fihim Allah baya shiga cikin halittu wala yamtaziju bihim Allah baya cakuɗe ɗaya da halittu wa huwa mustawin ala arshi Allah ya daidaito akan al'arshinsa fi sama'i a cikin samansa min duni ardihi ba cikin ƙasa ba wannan shine maganganun da malam zahabi ya cirato mana daga al-imam abu nu'aymin ahmad ibn abdullahi al-asbahani rahmatullahi alayhi zahabi ya ce wa faqad naqala hadha al-imam al-ijma' ala hadha al-qawli walillahi alhamd kaga wannan malami na abu nu'aymin ya cirato mana bayani na ijma'i cewa malaman farko sun yi ijma'i akan waɗannan ka'idoji yace mana wa Allah godiya akan wannan bayani da ya cirato mana wa kana hafidul ajami fi zamanihi bila nizai malam abu nu'aymin ya kasance shine malamin gwarawa gaba daya a zamanin shi ba tare da ta baba dan ba balarabe bane bagwari ne yadda kake bagwari mutumin kasar asfahana ne a cikin iran ta yanzu jama'a baina ulumir riwayati wa tahqiqid diraya malami ne da ya hada tsakankanin yana da isnadoji gajeru yana da kuma kwarewa wajen sanin hadisi ذكره ابن عساكر الحافظ في أصحاب أبي الحسن الأشعري الإمام ابن عساكر الدمشقي من تاريخ دمشق يا أبتش وانا مالمي أبو نعيم أتكين جيرن جد لبن أبو الحسن الأشعري كاجم بنا الاتفاق شكي نفسنا من سنة تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري ناك كاجب أشعري ما سكاك مسو أشعري يا واني to kaji aqida ash'ariyya ta farko Allah ya tsare ya ce tufiya abu nu'aymin ya rasu fi safarin a watan safar irin wannan da muke ciki sanata 30 wa 400 shekara ta 430 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa 94 sana shekara shi 94 a lokacin malam ya ce wa kana ma bainu wa bainu manda wa bainu manda fasidan li masaila min al aqida abinda ke alaka da ke tsakankanin shi da shida ibnu manda abu abdullahi ibn manda malami ne da suka yi zamani daya amma kuma ba sa jituwa da juna ba sa daga wa juna kafa ba sa gaba shi gaba irin ta malamai ta yi tsanani su wacce ƙarshe hatta hukunta kamar yadda zahabi ya ambata a tarihi su duka biyu a cikin sirra alamin nubara da kuma a cikin tarjamar da yawa abu mu'aymin nan a cikin littafin mizanu na iktidal yace ba a karban magana ɗayan su akan ɗaya ba sa wa adalci shi ibnu manda shine shugaban hanabila a ƙasar asfara su kuma hanabila alul hadisi ne da kuma aqidar salaf shi kuma wannan shi ma malamin hadisi ne ƙwararre amma shi kuma ba ash'ari ne to wannan bambanci na aqida sai shiga tsakankaninsu sai suka dinga junansu shirin da ƙage da mugunta da bita da ƙulli har tun suna yi da baka har suka rubuta a littafansu abu nu'aimin da ya zo tarjama ibnu manda a cikin tarihu asfahan ya faɗa maganganu marasa daɗi a kan shi shi ma ibnu manda da ya zo cikin radin da ya mushi shi ma magana ba daɗi shine wannan zafi yake fara ishara in ka koma cikin mizanul da a tarjamar abu nu'aym da ta fi a siru alamin nubala duka a wuraren sai da zabi a fata yake cewa dama dai maganganun ba a karban maganganun junan su dan ba su yi junan su adalci ba su kyauta wa junan ba Allah ya gafarta musu saboda bambancin mazhabi ya kai su ga haka malamai sun saba da irin wannan muguwar ɗabi'a ta da gaskiya abinda Allah ya jarabci malamai da ita duk da yake ba malamai ne kadai aka san su da yi wa junansu agumo idan sun haɗa sana'a don su malamin ilimi shine sana'arsu inda ka je aka samu arbabu sana'atin jagorori akan wata sana'a za ga akwai munafasa akwai jahiliya tsakanin su inda misali da mtm da Glo ba rikici suke da juna ba saboda suna da sun haɗa abin nan sana'a guda za in ka je haka za ka tsara tsakanin kaza airways da kaza airways haka wane da wane masu sana iri guda a kasuwa kaza wanda suke harka iri guda za ka ga ba sa rasa wannan munafasa su da su kamar yadda mata suke munafasa suna karkashin igiya a wurin mutum daya haka za ka ga farfesa wane da farfesa wane a department da ana yin wannan rigimu ko ina ana yi to amma me yasa na malamai ya zama abin Allah wa dare saboda na farko ba a tsammanin haka daga gare su ana ganin su ai mutanen Allah ne kamar yadda arna suke cewa ko man of god su ana ganin mutanen Allah ne ya kamata su zama sun saki wannan abu na ɗaya kenan na biyu kuma saboda su hajar su ita ce magana idan suna kin junansu a maganar su za a gani maganganun su kuma ana gadan su ana rubuto su ana ruwaito su sai a gaji abin zamani bayan zamani ina ga yan siyasa suna rigima da junan su da ta malamai dan wata malami da waya a ce rigima ta hana su da wani yayi tsari ko yayi magudi wajen eh, wata qura'a ko wani firamare ko tunda <laughs> ba ma wani firamare da za a yi na malanta wala na aika kuɗi iya dai wannan baka ta baka ce kawai to amma kaga yan siyasa da sun wuce rigimar ta wuce sai dai an je lahira a bude fayil ɗinta amma na malami yanzu wannan kaji shekara dubu da mutuwa amma yanzu an san labarin rigimar shi ne dalilin shi san kana malami ya kamata ka iya bakin ka da kake faɗa kai ma baka san gravity ina suke zuwa bai zama abin da kake faɗi alkhairi abin da ke faɗi gaskiya ne za ka yi mamakin yadda Allah zai ya fuskace su a zai labarin su kuma za a zo a maka hukunci akan cewa gaskiya kake faɗa ko ba gaskiya ba wannan ba kuma na duniya ke na balantana kuma na lahira Allah ya gafarta musu malam ce ah, to kaji wannan kenan game da Imam Abu Nu'aym ah, Ahmad ibn Abdullahi al-Asfahani Allah ya gafarta mishi sai malam ce Ma'amar bin Ziyad sai malam ma'amar ibn ziyad wanda ba a san tarihin haihuwarsa ba amma ya rasu a shekara ta 418 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kamar misali shekara 1000 kenan da shekara 22 da rasu shi wato malamai bane na yau jama'a kowanne ka ji ya wuce shekara 1000 da rasu wato wannan wani malami ne daga cikin manyan malaman ɗari'un sufaye irin na da ba irin waɗannan na 'yan cewa ba wato shi ma sufi ne mai bautar Allah da yawan azumi da karatu da kuka da istighfari asalin sunan shi ma'amar bin ahmad bin muhammad bin Ziyar, al-asfahani garin ɗaya da wancan malam abu nu'aymin malam yace ce al-imam al-arif Sufi ya ce abu mansur muhammad bin ahmad bin Ziyar al-asfahani babban malamin nan na sufaye baban Mansar. malam ma'amaru dan amadu amadun to dan muhammad ne kafin ziyadu din mutumin garin asfahan Allah ubangiji ya mushi rahama yace ahbabtu an usiya ashabi ina so ne ma dalibai na wasiya in ja kunnan su bi wasiyatin min sunna da da ta shafi aqida shine yake nufi da sunna a wancan zamanin haka suke fara sunna ma'ana aqida wannan manzon nashi suna cikin wani tafi nashi mai suna as-sunna sunan littafin kenan littafi ne karami wanda ba a riske shi ba har yanzu amma akwai al-imamu abul qasim al-asbahani mai littafin al-hujja fi bayan al-mahajja ya kwararo kusan gaba ɗaya na sun littafin a cikin wancan littafin da shi ya ruwaito shi da isnadi kuma ya kawo shi gaba ɗaya ya ce wa ajma'u ma kana alaihi kuma ina so wa a ma kana alaihi ahalul hadisi kuma in tattara musu ɗaliban nawa abinda malaman hadisi suke akai na aqida wa ahli tasawuf wal ma'rifa da kuma sufaye masana Allah fa zakara ashiya ya ambaci abubuwa da yawa ila an qala har zuwa inda yake cewa wa anna Allah astawa ala arshihi bila kayd kuma malaman farko aqida su ce cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshi bila kaifin ba tare da bayani akan yaya yake ba wala tashbihin ba tare da yin kwatance ba wala ta'wilin ba tare da murde magana ba walistiwa'u ma'qulun kuma bayani akan cewa Allah yana da siffar daidaituwa malam yace ma'qulun wannan abu ne da hankali zai iya daukar shi wal kaifu majhulun amma cewa yaya abun yake to wannan ba wanda ya sani sai Allah wa annahu ba'inun min khalqi kuma malaman farko suna cewa Allah ubangiji subhanahu wata'ala yayi nesa da halittunsa wal khalqu ba'inuna minhu su halittu suna nesa da shi fala hulula babu shiga jikin juna yadda yan dariƙa suke cewa a ce mutum Allah yana shiga jikin mutum wala mumazaja babu cakuɗe ɗaya tsakanin Allah da mutane wala mulasaqa babu zama jiki da jiki wa annahu sami'un kuma Allah yana ji basirun yana gani alimun yana da ilimi Kabirun kuma masanin komai ne duka waɗannan siffofi ne na Allah tabbatattu kuma siga su tana nufin Allah kamar yadda misali lafazin fa'il wato ma'auni na fa'il da ake cewa sami'un basirun alimun khabirun ne kuma a ce sami'un aka ce sami'un gama garin mai cikin, ma da aka ce sami'un to wanda yake jin har abin da ba wanda ke ji ha aka ce alimun gama garin masani amma aka ce alimun wanda ya san abin da kowa bai sani ba sai shi haka khabirun wato wanda yake da labarin abin da ba wanda ya isa da labarin sai shi inda kalle da Qur'ani ke cike da labaran da har yau babu wata kimiyya da aka yi bincike a kimiyyace? a iya gano labaran nan ba cikin alkurani ba labaran abubuwan da suka faru na kissoshin annabawa da al'ummomi da yadda aka yi musu wa'azi da irin yadda aka halakar da kafirai daga cikinsu babu littafin tarihi da yake da wannan bayanan sai alkurani kuma bayanan har yau ba wanda ya iya gano wani kuskuren da ke cikinsu daidai ne su keke da keke gaskiya ne to wannan shine khabirun kenan Allah ya bada labarin abinda ba wanda ya sani a nan duniya ma da ake rayuwa kenan na kuma labaran lahira wanda ba wanda ya je gani ya dawo a nan duniya mutane ya faru da zuriyarsu ko danginsu ko jikokinsu ko kakanninsu ma ba su sani ba sai Allah ya ba su labari ko kuma ya faru a kan kansu ma ba su sani ba Allah ya ba su labari kamar da misali Allah yake ba mutane labarin yadda halitta suke faruwa a cikin cikin iyayensu kaga duk wannan shine ma'anar sabiyun mai ba da labarin abinda ba wanda ya sani sai shi to duk waɗannan sifofin Allah ne ya takallamu Allah yana magana san da ya ga dama yadda ya ga dama wa yarda Allah yana yarda da wanda ya so wa yaskhatu Allah yana fushi da wanda ya ga dama daga cikin wanda suka yi sako ko suka kafarce mushi wa ya'ju Allah yana mamaki wa yadhaku Allah yana dariya duk wannan sifofin mu'tazila na karetawa ba sai da Allah yana magana ba ba sai da Allah yana yarda ba sai sai saboda yarda wata siffa ce ta dan adam da take bujurowa bayan an maka abin da ka ji daɗi Allah kuma baya da bukata ga kowa gaskiya ne Allah baya da bukata ga kowa amma shi yace yana da da ya da su radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ne fara haka mamaki sai su ce ai mamaki yana zuwa ne sakamakon faruwan abin da baka tsammanin faruwa ai ilimin Allah ko babu abin da Allah bai san zai faru ba balanta na yi mamaki to Allah ne kuma da kanshi ya ce yana mamaki da a cikin hadisai da dama Allah ya bada labari kuma manzo Allah ya bada labari kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bada labari a cikin hadisin Muslim cewa Allah yana mamakin irin yanda bayi suke da gajar hakuri suke da cire rai akan rahamarsa bayan sun shiga cikin wani kunci suna ta addu'a ko suna cikin damuwa suna ganin babu mafita kawai gaba daya shi kuma Allah ya san asa an yakuna qariba mafitar na nan nan kusa gab da mafitar su kuma suna ganin ina jikinsu ya yi sanyi sai Allah ya taba makin gajar a kuma bayansu Allah yana mamakin irin wannan Allah yana yi dariya yadda manzala sai su ba da labari a cikin hadisu mamun nasa'i da ta imam malik cewa ranar kiyama Allah zai wasu mutane guda biyu dariya dukkaninsu sun mutu a wajen jihadi ɗayansu ya kashe ɗaya kuma duka su je aljanna mutum ne kafiri ya je yaƙi against musulmai ya kashe wani musulmi agun jihadi kaga musulman ya shahada shi ma daga baya kuma sai Allah ya sa mashi imani ya tuba ya musulunta ya je jihadi kuma aka kashe shi ma duka su za su je aljanna sakamakon shahada sai Allah ya musu dariya irin wannan na a cikin hadisai to da haka musulmi bai ta wannan alu sunna bai musun wannan sai ka yadda yadda Allah ya ba da labari ka yadda haka karka kara karka rage wai ta jallali ibadihi yawmal qiyamati ba'ika kuma Allah zai bayyana alu sunna sun yadda Allah zai bayyana ga halittunsa bayinsa na gari Allah ka samu a cikinsu ranar alkiyama bayan an gama tare alkiyama Allah zai bayyana shi ne lalabi na asalin husna wa ziyada waɗanda suka yi kyakkyawan aiki Allah zai ba su alhusna aljanna wa ziyada malamai suna fasara ziyada shine ganin Allah wanda idan aka ga Allah gaba ɗaya ma za a ga aljanna ma ashe ba ni'ima bace yarahu almu'minuna bighairi kayfin wa tashbihin wa darbin min misali fa yansawna naima idza ra'awhu fa ya khusrana ahad al-i'tizal shi za a ga Allah ba tare da fadan yanayi ba idan an ga Allah shikenan sai a manta ma da dukkan ni'imar aljanna fa ya khusrana ahad al-i'tizal Allah wadaran mu'tazila da ta wannan shi malam dawo yake cewa wanda da ya ta yau kanshi bakin ciki ne ba zai ga Allah ba to wannan mu mun yadda da shi baya ga wannan kuma manzala sai sai ba da labarin cewa ko ta kasuwa ta musamman da za a dinga ci duk mako irin makon aljanna wannan kasuwa Allah zai dinga bayyana ga bayinsa a wannan kasuwa kowa gurgurdan saurin da yake yi na zuwa sallar juma'a a ranar gurgurdan saurin da zai da samun wurin zama a wannan kasuwa ta lahira wanda suke zuwa da wuri ta su samu wuri mai kyau wanda mabiyan mutane waɗanda su kuma sai sun ji an kira sallah ko sannan tafi a guje to haka za su je a makar ranar wannan yana daga cikin haɗarin da kusan dukkanin mu muna cikin shi mafi yawan mutane yanzu saboda shagara da rayuwar duniya ba ma zuwa sallar juma'a sai mun ji an fara huduwa kuma an fara yin ta hausa din in ka ga mutum yana sallar juma'a to sai dattijo kawai da ya hakura da duniya shine kawai ke zuwa da wuri ya riga ya daga aikin gwamnati ko kuma ko da ba aikin gwamnati yake ba baya sana'a kuma ya riga ya tsufa ne yake haƙura, kamar baba gashi sai su haƙura sai su je da wuri amma mu duka matasa muna ganin wai muna da lokaci muna ta shirkiyanci ba mu da wani uzuri kan tsaye a shari'a jama'a wallahi tallahi kuskure Sahabai sahabbai suna zuwa mutanen malaman farko al'umma farko suna ba masallaci ne da wuri kamar a ce karfe tara karfe goma kayi lati ne sha ɗaya ya zama ka samu awa biyu lafiyayya kana zikiri kana salati kana tasbih kafin ba basu idan duk baka samu wannan ba kar ka sake ya zama cewa liman ya hambari ba zo ba domin baka da attendance kana dai da ladan cewa kai sallar ka soke abin da ke kanka ko amma akwai rijista da wasu mala'iku ke zuwa musamman su dauka na mutane sai sallar juma'a to baka ci don su ma da zaran an kira sallah za su rufe rijistar su kuma su raruwa hudu da za in ka zo to babu a babu littafi a tilas sai shike na arga an rufe mafi yawa haka muke kare Allah shi kyauta to baya ga rashin wannan falalar kuma ranar alkiyama ku ne na can baya a wajen a wannan kasuwa da ake ci wanda kuma Allah subhanahu wataala da kanshi yana bayyana ga al'umma a wannan kasuwa Allah ya sa mu gyara ya kamata ne mu gyara dade can ba aiki ake yanzu ne da duniya ta lalace aka shiga cikin materialism wato jari hujja ya yawa kowa daga gari ya waye ran juma'a zai tafi neman abinci ne da ake cewa ko gareji kasuwa shaguna ayyukan na yau da kullum ofisoshi to ba za a tashi wani ma bai tana juma'a ce ba sai ya zo ana tucewa a guje tukunna sannan zai tana juma'a ce bai yi wanka ba bai karanta wasu kafi ba bai wuni yana salati ba bai aske gashin marasa ba bai aske bai yanke farce ba duk abin da aka ce mustahabi din nan bai yi ba ko ɗaya. daga nan zai tafi da rigashi ta yan gareji ko rigashi ta fawa da nan daga nan zai wuce masallaci Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa faman ankaran nuzula duk wanda ya karyata cewa Allah baya sauka ƙarshen dare aw ta'awwala ko ya ta'awili fa huwa mubtadi'un dalil dan bid'a ne kuma ci Allah ka tsare mu ya ce rawa ma'amar an abul qasim at-tabarani wa zawihi wannan malami da ake cewa ma'amar bin ahmada yayi riwaya daga al-imam abul qasim at-tabarani mai ma'ajmu salasa kenan wa zawihi da sauyin sa da ke malamai suna cewa shi wannan malamin majhulin hali ne ba a san halinsa ba wallahu ala tufiya bi ramadana sanata 18 wa 10 wa 18 wa 400 ya rasu a shekara ta 418 cikin watan ramadana na wannan shekara Allah ubangiji ya gafarta mishi malam ya gaba da cewa abul qasim lalaka al-imam hibatullah ibn al-hasan ibn mansur abul qasim ka'i babban malami Allah ya gafarta mishi sun rasu shekara ɗaya da shi da da shi da abin nan wancan malami ma'amar ibn ziyad dukkanin rasuwarsu shekara ta sha 418 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara dubu ɗaya kenan da shekara ashirin da biyu. sai dai shi ka'i kamar yadda khatibu ya faɗa ajalat kulmaniya bai daɗe a duniya ba ya rasu bai kai shekara arba'in ba a duniya da haka yana cikin matasa malamai da suka rasu shi sa bi da littafai da yawa littafin shi shine sharhu usul itikadi ahlus sunnati wal jamaa wanda mun shayi magana kan shara. a takeici malai yake cewa qala al imam al hafiz abu al qasim hibatullah ibn al hasan ibn mansur al qabri al shafi'i musannif kitabi sharhu i'tiqadi ahlus sunna wa huwa mujalladun dakhal yace malam babban malamin hadisi limamin nan na musulunci baban qasim malam hibatullahi Ɗan hasan at-tabarani dan hasan dan mansur mutumin garin qabristan mai bin mazhabin shafi'iyya mai littafin sharhu itikadi ahalus sunna haka ake ce mishi kuma sharhu usul itikadi ahalus sunnati wal jamaa na shi wannan malam wa huwa mujalladun dakhm malam yace katan mujalladi ne ana buga shi a cikin mujalladi guda ko mujalladi biyu ko kuma mai mujalladi hudu wanda aka musta hakiki akwai bugu kala daban-daban akwai bugu na daru tsaiba da takikin malam doktor ahmad ah, ghamidi duk yake masu bugawa sun bata littafin da kurakure na na ɗabi'i asalin littafin tesis ne da yi na phd dinsa ah, a ainihin wato usulul ah, usulul da'awa usulul din akwai bugu kuma na na al-maktabatul islamiyya dake kasar madina kenan da takikin wani malamin mai suna Sheikh Nash'at Kamal akwai bugu da kala-kala da aka yi masa kala daban-daban kuma kamar da muka faɗi a kwanakin baya muna ƙara maimaitawa littafi irin wannan yana da gaske tafai na usulin aqidan ahlus sunna yana da gaske abin da ya kamata ya zama madogara wajen karantar da aqida ahlus sunna a makarantunmu da masallatanmu da majalisanmu yana da hadari kwarai a ce muna kiran kanmu da sunna ahlus sunna kuma irin wannan littafin ba mu karanta su ba ba mu san su ba ba ma sauraron karatun su yana da matuƙar haɗari. domin za a wayi gari zamani ya tsawo sai zama ba suna muke ba muna da yin wani abu ne amma suna mu a wani suna kamar yadda muke gani a yanzu saboda in ba a da irin waɗannan abubuwan su ne za a ci kirkiro bidiyoyi a ta shigo da su cikin suna alimamu zahabi ya ba da labari a kan irin waɗannan barata kudin ta dama daga sun zan iya tunawa a cikin littafin tarihin islam wajen ta bayan shekara ta ɗari uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ta samu irin wannan matsaloli a ƙasar iraki bagadaza ahalus sunna suka kirkiro bid'o'i wai dan su yi countering bid'a rafida rafida suna yin gadir khum suna yin ah, ashura abin nan zaman makoki na ashura suna yin kaza suna yin kaza sai su ma sai su kirkiro wasu abubuwa wasu bukukuwa na musamman zabi yace an bi shekara 30 ana wa'azi akan wannan bukukuwa ba dai su su ne kuma hayin da suke da shi irin su cika cikin da musamman da to me yasa saboda ahli sunna ne amma kawai a suna ba ahli sunna bane na karatu isa idan ka ce kai ahli sunna ne wajibi ne ka ka koyi addini da samana ji ahli sunna ba wai kawai sauraron wa'azi da hayaniya ko irin wannan ba sai ka je ka zauna malami ya biya maka tun daga kan tajwidin ahli sunna fiqhun ahli sunna aqida ahli sunna komai ahli sunna suna da irin nasu amma irin yadda ake dinnan kawai ayi kaura daga uku. ko a tsallako daga wata tasha ta bid'a a dawo cikin ahlus sunna kawai da irin wancan karatun shine bayan lokaci kuma sai mutum ya birkice gaba da sai kaga ana cewa malam ahlus sunna amma kuma ganganin shi da ka'idojin rayuwarsa da aqidar da yake bi wa ahlus sunna mace Allah ya sani malam yace a kuma ruwa fi qawlihi inji abul qasim bin bin lalakai Gajeren giya ta maganganun da aka ruwaito game da fassara faɗin Allah ar-rahmanu alal arshi sawa wa anna ala arshi cewa Allah ubangiji yana kan al'arshinsa qala azza wa jalla Allah yace ilayhi yas'adu al tayyib izuwa ga Allah zance mai dadi yake hawhawa wa qala kuma Allah yace amintum man fis sama kun yadda yanzu na Allah wanda yake sama kaza kaza kaza wa qala kuma Allah ya ce wa huwal qahir fawqa ibadi shike da tirsasawa akan saman bayinsa fadallat hadhihi al-ayat annahu fis sama waɗannan ayoyi suna nuna cewa Allah yana sama wa ilmuhu bi kulli makan ilmin Allah kuma yana ko'ina. ina ya zalika an umara an ruwaito irin wannan karatu daga Umar dan Khattab wa ibn Mas'ud da Imam da da da ibn abbas da ibn abbas wa ummi salama da ummu salama radiyallahu anhu ajma'in wa min at-tabi'in daga cikin tabi'ai arwato wannan magana daga malamai irin su rabi'a rabi'atu rabi'atu ibn abi abdurrahman kenan malamin su bukhari su ah, maliku wa sulaiman at-taymi da malam Sulaiman bin Ibrahim at-Tayyi babban tabi'i wa Muqatil ibn Hayyan da Muqatil ibn Hayyan wani babban malami daga cikin malamai zahidai wanda ana cewa kusan mafi yawan mutanen a afghanistan garin kabul shi ya musulunta da su lokacin da ake rigimar musawwada juyin mulki tsakanin banu umayya da abbasiya sai ya gudu sai tafi kabul wannan garin babban birnin afghanistan ta yanzu sun yi ya je dinga wa'azi duk shi ya musulunta da su ya bar rigimar nan a baya babban malami ne bukatar ibn hayyat yana da hadisi a cikin muslim da al arbaa wa bihi qala malik wa thawri wa ahmad kuma wannan ita ce fatawan maliku da limamu sufyan al-thauri da limamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihim ajmai malam yace kana lalaka'i min awiyatil ilm min kibar shafi'iyya malam lalaka'i na daga cikin manyan buhuhunan ilimi daga cikin manyan malaman shafi'iyya mata sanata 18 wa 400 lalaka'i ya ɗari 400 418 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai albani yake cewa sharhu itiqadi ahlus sunna ka duba wannan magana tana nan a cikin tafin sharhu itiqadi ahlus sunna na lalakai din a cikin littafi ne bugun hannu ya aiki shi amma yanzu mai da buka bata an riga an buga shi ya shiga ko ina suka je ka siya naka kai وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن sijistani al wa'id fi risalati sai kuma malam Alimamu abu zakariya yahya Binu ammar Binu yahya wanda aka da suna abu amma abu zakariya al-wa'iz malam abu zakariya mai wa'azi wani babban malami ne wanda kamar da zabi yake ambata a cikin tarihinsa ya kai matuƙa wajen yin raddi ga 'yan bid'a har yana yin kuskure wajen raddinsa musamman ga jahmiya da su da mutane yana wuce maka'i da rawa kamar yadda zamu zo mu ji a wasu maganganu irin nashi malami ne mai fasaha mai yawan wa'azi ya zauna a masallacin garin su na Sajistan wajen shekaru talatin yana karantawa sai dai suke musu Qur'ani gaba ɗaya da tafsirinsa ya sake yi kwana sauka ta biyu ya kawo hasotul kiyama sannan Allah ya bashi rasuwa ya rayu shekara 95 ko abin 90 a rayuwar shi da duniya Allah ubangiji ya gafarta mishi yana da wata magana ta hikima da yake faɗa wanda ana yawan nuni zuwa gare ta da yake cewa al'ulumu khamsa ilmomi kala biyar ne akwai ilmu hayati din ilmin da shine rayuwa addini yace shine ilmin tauhidi akwai kuma ilmu utid din ilmin da shi kuma shine abincin addini wannan kuma shine ilmin wa'azi wa'azi da dinga tana mutane lahira sai kuma yace akwai kuma ilmin da shine ilmu dawa'id din magani na wata cuta da ta kullu maka shine ilmin fikihu akwai kuma yace ilmu da'idi akwai ilmin da kuma shi kuma shine ciwo a cikin addini yace shine ilimi game da labaran rigingimun da sahabbai suka yi da bayan su wanda ya shi a shi suke su kuma sai ga suna cikin cuta game da addini yace akwai kuma ilimin da shine ilmu halakiddi halaka addini yace wannan kuma shine ilmul kalam zabi da ya kawo sai ya ce ni kuma na ƙara na ce da ilimin falsafa in ji zahabi a cikin sirar alamin mubara wannan malami ya kasance yana da arziki Allah mai arziki saboda yana da mabiya sosai kuma a a attajiri da yake ɗauke ɗauniyar rayuwar shi aka ce da ya mutu an samu tarin dukiya irin yadda suke ɗaura kuɗi a jakunkuna kis da suke ce mashi an samu sama da guda arba'in wanda ko buɗe su bayan shi ne mu gizo zai ke cewa amma dai Allah wanda dai a ce malami da mugun san duniya yau ga talakawa kewaye da shi shi kuma yana ashe na kunshe da daloli <laughs> kaza hayi za ka ki samu sai ko malami ya mutu sai a je a bincika a kan sai a samu miliyoyin kuɗi miliyoyin ɗaruruwan miliyoyi da gidaje da motoci da hannayen jari da sauransu asset iri daban-daban ba kowa ne yake mutuwa irin malamin mu mala albani Allah ya gafarta mishi aka je banki kudin shi ba su kai dubu goma ba gaba daya a banki kudin ma da aka biya aka rufa akan ya fi kudin da ke cikin akan din yawa kudin da ake biya na doka za a rufe akan ya fi kudin da ke cikin akan din yawa Allah ya gafarta mishi akwai malamai a hazan birni wanda za ka wani kayan shi ma da yake sakawa kawai shiga daya sun ishe ka jani to ba irin sa ake magana kuma gani za a ce waɗannan masu son duniya su ce Allah wadari a ce malami da irin wannan son duniya Allah ya gafarta mai ala'ayyar shi kuma aka roto da gare shi yana cewa la Kulu. kama qalatul jahmiya mu ba ma fadan magana irin ta jahmiya ba ma fadan irin nasu innahu ta'ala mudakhilun lil amkina da suke cewa wai Allah yana ko ina irin wannan magana da suke fada sai Allah yana ko ina yace ba ma fadan wannan magana a wa mumazihan mumazihu kulli kulli shay'in ko mu ce Allah yana shakuɗe ina da komai wala na'lamu aina huwa ba ma cewa ba mu san inda yake ba bal naqulu muna cewa huwa bi zatihi alal arsh mu muna cewa Allah da zatinsa yana saman a arshi wa ilmuhu muhitun bi kulli shay ilmun shi kuma ya kewaye ko'in, wa ilmuhu wa sam'uhu wa basuruhu wa qudratuhu mudrikatun li kulli shay da ilimin Allah da jinsa da ganinsa da kudrarsa suna raskar komai wa zalika ma'ana qauli wannan shine abinda Allah yake nufi da yace wa huwa ma'akum aina ma wato da ilimin suke? kenan fa hadha alladhi huwa kama qala Allah wa qala hu rasul abinda muke fadi mu muna fadan shi ne irin yadda Allah ya fada da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada qultu zahabi yace qauluka cewa da kai bi zati da yace huwa bi zati alal arshi yace hadha min kisika wannan daga cikin jakakka yake ba annabi bai faɗa ka ba abinda annabi ya ce kai huwa alal arshi abinda Allah ya faɗa kenan amma bai zati kai ka ƙara yana mishi radi ne saboda ya ce muna muna ɗaukowa ne daga salako ya ce walaha mahmalun hasan amma tana da ma'ana mai kyau wala hadata ilaiha ba bukata zuwa gare ta kamar ta kawai fa inal ladhi yaqulu yu'awwilu istawa yaqulu dan wanda yake ta'awilin istiwa yana cewa ai qahara bi zatihi wastawla bi zatihi bila muayyanin wala mu'inin wala mu'adhil ai wanda yake cewa Allah yana tawurin istiwa'i yana cewa Allah ya tirsasa wa kowa ne da zatinsa ya mamaye sama da zatinsa ba tare da taimakon kowa ba ba tare da wani ya taya shi to kai ma an kace da zaki kai irin magana suke kana ibn ammar lahu jalalatun ba. bitilkar diya wannan malami ibnu ammar yana da daukaka ne ban mamaki a wannan kasa ta su wa kana ya'rifu al-haditha za ce kuma malamin hadisi ne akhadha anhu shaykhul islam al-ansari shaykhul islam abu isma'il al-ansari dalibi yake ga wannan wa kana yarwi an abdullahi ibn adi al-sabuni lal jurjani yana da riwaya daga wani malami mai suna abdullahi ibn adi al-sabuni ba ibnu adiyin al-jurjani mai al-kamil fi dhafa irjal wannan wata magana ce ki ta fi zulqadati ya rasu a zurki da isnani isnatayn wa 20 wa 400 shekara ta ɗari hudu da goma da ashirin da biyu, an ƙaribin min samani na sana yana kusa da shekara a ce ta kai tamanin, 80 afallahu Allah ya gafarta mishi wannan shekarar da ya faɗa sai malam albani ba zai ce hadha yukhalifu ma sarraha bihi ibn al-imad fi shagarat wannan kwanan watan cewa shekara ta 422 da ya saba wa abinda ibn al-imad ya ambata a cikin shagaratu zabi fi akhbari man zahab cikin juz'i na 3 shafi na 226 annahu mata wala hutis una sana cewa ya rusu shekara 90 kuma shi ma zahabin haka ya ambata can abin nan a can cikin littafin shi na siru alamin nubala da tarihin islam cewa ya rasu ne shekarar casa'in ba tamanin ba ba wai tarihin shekarar mutu ba shekarun da ya a duniya tamanin aka ambata anan nan amma a wasu rari ambata casa'in kuma shefi inganci sai malin ya ce alƙadiru billahi amirul umina sai wani sarki shine alƙadiru billah wanda sunan shi ahmad ibn ishaq ibn khalifa al-muqtadir kenan ana mishi da kabila al-qadir bi amrillah ya an haife shi ka ta 335 ko da shida kuma yake cikin sura al nubala ya rasu shekara ta 422 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shekara 2018 kenan ya rayu shekara 78 dindi a duniya sarki ne amma mutumin kirki ne mai ilimi na addini mai ba aqida salaf daga cikin sarakunan daular Banu Umayya a Banu Abbas an mushi mubaya a shekara ta 381 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an tirsa wani mai suna Afa'i ya yi rizaini shi kuma aka daura shi bayan shekarar shi da hawa mulki shekara biyu yayi wani aure da ya zama abin labari ya aure yar wani ministan shi wanda ake ci mishi Baha'ud Dawla ya aure ta sunanta Sukaina bintu Baha'ud Dawla ya biya sadaki aka ce a lokacin dinari dubu ɗari kamar yanzu a kudin najeriya kamar ka ce miliyan shi ke kuma kamar cewa yarinyar ta mutu don da za a kawo ta ba a san mai faru da kawai allah ya ɗauki kawo ta imajin a ce kamar a rumar ta miliyan da kuma kawai ta mutu ya gaba karba a sai-sai-sai. sai dai kuma babban wani kici ne wanda mulai shida maka ba wata tsaye bace Allah shi kyauta malam yace lahu mu'taqadun mashhurun wannan malami wannan sarki yana da aqida shahararriya da aka santa quri bi bagdad bi mashhad min ulama'i hawa'i mata wanda ana karanta da ita a kasar bagdad akwai masallatai da suka saka ta matsayin littafin karatu shi ma da kanshi yakan je majalisun a zauna ana karantawa malamai suna zuwa wurin da manyan ah, limamai wa annahu qawlu ahli sunnati jamaa kuma wannan shine aqida ahli sunna malamai suka yarda da haka wa fihi ashya'un hasana akwai maganganu masu kyau a ciki min dalika da gaske akwai cewa wa annahu khalaqa al arsha la li Allah ya halarci al ba dan bukata ba istawa alaihi ya daidaita akai kaifa sha'a yadda ya ga dama lastiwa irahatin ba wai dan hutawa ba wa kullu sifatin wa sababiha nafsuhu duk abin da Allah ya siffanta kanshi da shi aw wasafahu biha rasuluhu ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta Allah da ita fa hiya sifatun haqiqa da gaske ne haka take la sifatu majazin ba wai majazi bane wa kalamullahi ghairu makhluqin zancen Allah ba halitta bane anzalahu ala rasulihi Allah ya sauka da manzon shi malam yace tufiyal qadir billahi ahmad ibn ishaq ibn al-muqtadir sanata 22 wa wa arba'in wannan hanifa ya rasu shekara ta 422 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walahu sab'un wa 80 sana ya rasu a watan zulhijja yana da shekara 87 وكانت خلافته إهدى وأربعين سنة وثلاثة أشهر يا يهاني كنتي شكرا أربعين دقاء دوتا أم الله يغفر تمشي يا رب اسكي مانا سراكنا mutanen kirki wanda suka ɗan dawo da daular da hayyacinta da karamata bayan ta shiga cikin imuwa kala daban-daban sakamakon abubuwa da suka biyo baya na sarauta da rigingimu da makamantansu za mu saurara a Allah kan mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa